Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afrika inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. been through the pain of colonialism. Duk da cewa mun wuce lokacin mulkin mallaka da ya kasance mai tsananin wahala ga al'ummar mu a yanzu kuma muna cikin wani sabon salo na mulkin mallaka. Ina nufin cewa a can baya muna kallon farin fata 'yan mulkin mallaka ko manyan kasashen yamma a matsayin makiyanmu. amma a zahiri akwai abin da ya fi kasancewa masifa fiye da turawan waɗannan su ne mutanenmu baƙar fata maciya amanar ƙasashenmu a lokacin da muka sami 'yancin kanmu yawancin shugabannin ƙasashen afirka sun kasance masu kishi kuma kowa ya san da haka amma a lokacin da tafiya ta yi tafiya sai wasu suka soma cin amanar al'ummarsu suka dakushe fatan da muke da shi ga wannan nahiyar ina nufin cewa maci amana ya fi abokin gaba zama guba a gare ni. Wannan ita ce sabuwar gwagwarmayarsa wato yaƙi da mulkin mallaka da duk wani salo makamancinsa. A wannan fage sam baya nuna sassauci ga duk wanda ke nuna irin wannan hali na cin amana da kuma ayyukan leƙen asirin turawa da ke iya faruwa daga cikin mutanensa. waɗanda daga cikin gida suke gudanar da ayyukan da ke raunana ƙasashensu matakin nuna ba sani ba sabuwar fagen yaƙi da cin hanci da rashawa zai ƙara masa farin jini da samun ɗaukaka tsakanin al'umma a cikin ƙasar ta ghana yayin da ya kasance abin koyi ga sauran ƙasashe na nahiyar afirka kuna iya alakanta ni da addinin kirista amma kada ku alakanta ni da wanda ke koyi da jarfata wannan ci gaban shirinmu ne a game da tarihin rayuwar jerry rollins yayin da yake tsare a gidan yari yana jira a wannan rana ta hudu ga watan yunin 1979 ya gurfana gaban kotu domin tabbatar masa da hukuncin kisa bayan yunkurin juyin mulkin da ya kitsa na kifar da gwamnatin janar aciyonfo da bai yi nasara ba wannan matashin hafsa wanda yayin shari'arsa ta farko ya bai wa al'ummar kasar ghana mamaki ta hanyar kalamansa na kishi da kuma ƙara kusantar al'umma sannan da yin tir da allah wadai game da rashawa da ta mame wannan ƙasa. abokansa sojoji ne za su fitar da shi daga gidan yari da yake tsare kuma a wannan karo dai sun yi nasara kwace mulkin kasar ɗarewa kan karagar mulki a wannan lokaci na watan yuni 1979 na zuwa ne a wani yanayi na kunci sabbin shugabannin za su kasance masu tsananin hukunci ga mambobin tsohuwar gwamnati saboda sabbin shugabannin kasar uku ne wato afirifa kufa da kuma aciyanfo aka harbe su sannan wasu shanar janar har takwas ma aka zartar musu da hukuncin kisa ta hanyar bindigewa yayin da aka kulle wasu manyan hafsoshin soji goma sha biyar a gidajen yari bari mu sake kuma wajen jerry rollins don shin abin da yake cewa dangane da waɗannan matakai da aka ɗauka. including two former heads of state, had been executed. janar-janar na rundunar sojin kasar takwas ciki har da tsaffin shugabannin kasar mu biyu ne aka bindige har lahira lalle wasu daga cikin su ba su da laifi mun yanke shawarar kashe dukkanin manyan sojojin ne a maimakon mu tsaya muna neman masu laifi daga cikinsu waɗanda dama an san wasu daga cikinsu wannan mataki ne mai wuyar aiwatarwa da farko biyu daga cikinsu ne kawai muka so kashewa amma matsin da muka fuskanta a cikin kwanaki goma da a ce ba mu ɗauki wannan mataki ba to lallai da su ne za su kame mu ɗaya bayan ɗaya a lokacin an riga an kama duk wani hafsan soja da ke cikin barikokin ƙasar nan wannan lokaci ne na sauke duk wani fushi da ya daɗe cikin zukatan jama'a amma sannu a hankali mun samu nasarar rarrashin sojojin domin ganin cewa fushin nasu ya sauka a cikin gaggawa ne aka samu canjin mulki saboda haka gushewar fusatar mutane nan take abu ne mai wuya sai an ɗauki lokaci gaskiya a cikin wannan lokaci za a iya cewa ghana na cikin mulki ne mai tsanani Aikata juyin mulki abu ne tabbas da a wani lokacin ke haifar da shafewar basira wani abu wanda daga baya ake da na sani a kansa. Shin ko wannan ya faru a gare ka? Ko me aka aikata ba ni kaɗai ba ne. Ina iya cewa mu sojoji ne muka aikata shi. Ina tambayar sanin ko watakila ka fuskanci irin wannan matsalar kamar dai yadda janar Akufo ya samu yayin juyin mulkin sana'a 1966? Je représentais la... Cikin irin wannan yanayi ya kamata ki sani cewa ni ina wakiltar ruhun rundunar sojin wannan ƙasa ce, haka zalika ina wakiltar ƙasar mu ce baki ɗaya. Jerry Rollins zai rufe asusun ajiya tare da kame dukiyoyin sama da mutane dubu sojoji da fararen hula suka kasance shiga-shigai a gwamnatin da ta gabata. manyan ma'aikatan gwamnati sun fuskanci shari'a kuma yawancinsu an rufe su a gidajen yari saboda satar dukiyar al'umma wannan ya sa manyan ma'aikatan kasar da dama suka yi gudun hijira zuwa kasashen ƙetare sai dai al'ummar kasar na goyon bayan wannan tsabtace hukuma da ake yi lura da cewa wannan nema ya kawo faduwar farashin kayayyakin masarufi a cikin gaggawa a ghana sai dai har yanzu kasuwannin bayan fage na ci gaba da hada-hadar su sabon shugaban zai sanya kafar wando ɗaya da 'yan kasuwa mata da ake kira da suna mama pens wata safiya sherry rollins da kansa ya isa babbar kasuwar a birnin akara da ke zama ɗaya daga cikin manyan kasuwannin afirka inda ya baiwa matan wa'adin sa'o'i da hudu su bar wurin daga bisani dai shugaban ya yi amfani da nakiyoyi domin tarwatsa lahirin shagunan da waɗannan mata ke gudanar da kasuwancinsu a ciki wannan lamari ya sa ƙasashen duniya sun fara ɗiga ayar tambaya akan cewa anya rollins bai fara wuce gona da iri ba sannan ma ana fargaba kai shi rikide zama ɗan kama karya nan ne fa rollins ya gabatar da wani jawabi don kwantar da hankula sannan ya shirya zaɓuka kamar yadda ya alkawari inda a ranar tara ga watan yuli aka zaɓi dr hila liman a matsayin sabon shugaban ƙasar kuma rollins ya ba shi madafan iko a wani biki da shugaban ƙasar gini sai ku ture ya halarta now that the people of ghana have democratically elected me Yanzu da al'ummar kasar Ghana suka zaɓe ni a matsayin sabon shugaban ƙasa ta hanyar demokradiyya. Ina kira ga dukkan 'yan ƙasa da mu haɗa kai don zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da nufin tunkarar ɗimbin matsaloli masu wuyar sha'ani domin samar da hanyoyi da za mu warware su. Mu tattara duk wata dukiyar ƙasa da za ta ba mu damar yin ayyukan raya ƙasa don samun ci gaba. Saboda sai da haɗin kai ne za mu iya gina ƙasarmu. Babban nauyin da ke kanmu a yanzu shine yin aiki tukuru don ceto tattalin arzikinmu da ya durkushe, tare da maido da martaba da kimar ƙasarmu ta gana da suka zube. Kowa daga cikinmu na da rawar da zai iya takawa. Domin cimma wannan buri, babu wata sadaukarwa, ko miƙa wuya da za a ce ya yi yawa. kuma duk wani taimako ba za mu ga ƙanƙantarsa ba. Kamar yadda na sha faɗa yayin da nake yaƙin neman zaɓe, gwamnati da zan kafa za ta gudanar da aiki ne a kan ɗa'a. bin hanyar gaskiya da aiki tukuru zan yi ƙoƙarin ganin cewa an ci gaba da mutunta wannan akida zan fara da kaina sannan in bi sau da kafa don tabbatar da cewa fannoni na tattalin arziki da sauran ma'aikatun gwamnati na tafiyar da ayyukansu kan ka'ida yayin bikin rantsar da sabon shugaban kasar a cikin kakinsa na soji ne ya gabatar da wani gajeren jawabi da bai wuce sakan goma ba rollins zai yi ka kashedi ga sabbin magabatan kasar yana mai cewa To you, Mr. President, your government, and members of this honorable House, Muna son wannan gwamnati ta lura sosai kada ta kawar da kai tare da mantawa da bukatun 'yan kasar Ghana. Saboda haka, al'ummar Ghana baki ɗaya na kallon ku. Jawabin Captain Rollins kenan a ranar 24 ga watan Satumban 1979. Bayan wannan jawabin Jerry Rollins zai janye daga ɗakin taro. yayin da mahalarta bikin ke masa taɓi da kuma shinshina. Bayan ya nasarar mika wannan mulki ga gwamnatin farar hula, sabuwar gwamnatin ce za ta yi masa ritaya daga aikin soji. A lokacin yana ɗan shekaru 32 a duniya. Wannan yanayi ya kasance mai kunci ga Rawlins da sauran abokan sojoji lura da ƙananan shekarunsu, sannan kuma a hana su ci gaba da aikin sarrafa jirgin sama da suke matuƙar shawa. ba shi kenan ba domin kuwa tun ba a je ko ina ba sabuwar gwamnati ta fara bata musu suna duk da cewa a lokacin mulkin Rollins ya burge mafi yawan al'ummar kasar Ghana musamman irin matakan da ya ɗauka na yaƙi da rashawa kada a manta da hukuncin kisan da aka zartar wa tsaffin shugabannin kasar musamman janar afirifa wanda bayan share tsawon shekaru da janyewarsa daga harkokin siyasa amma aka je har ƙauyensu aka kamo shi tare da gabatar da shi a dandalin da ake bindige sauran mutane har lahira. sai bayan shekaru goma da faruwar wannan kisa ne sakamakon matsin lamba rollins zai bayyana dalilan da suka sa ɗauki wannan mataki Me yasa kuka harbe janar Afrifa wanda ke rayuwa a ƙauyensu bayan ya jima da yin ritaya? Menene laifinsa har aka kashe shi? It might interest you to know that Yana da kyau ku sani cewa Janar Afrifa mutum ne mai tsokana, wannan ne dalilin da ya sa muka bayar da umarnin kama shi. Ina jin cewa baya da lafiya, amma na dage domin ganin cewa ya warke daga ciwon da ke damunsa. Ina kula sosai da shi, mai tsaronsa ma wani matashi ne da ake kira Dennis. A tare muka yi kwalejin Ashimota. amma ina ganin yana gabana da shekara ɗaya ko kuma biyu shi yana cikin jami'an leƙen asiri shi ne ya sanar da ni cewa janar afrifa ya ji sauƙi saboda haka yaya za a yi da shi sai na ce ku kyale shi ya koma gida sai dai tabbas daga bisani mun gabatar da shi a filin da ake harba masu laifi Muna iya sanin dalilin wannan canja ra'ayi? Uh, A wani dare ina zaton cewa jajibirin tafiyarsa ne. Kana nufin jajibirin da za a harbe shi kenan? Kwarai kuwa haka ne. Na kai ziyara ga wani janar mu da muke matakar girmamawa wanda ya tsallake mutuwa a juyin mulkin ranar hudu ga watan Yuni. Ya tsira ne saboda a gaskiya ina ganin kimarsa sosai. na je na nuna masa jerin sunayen waɗanda za a kashe a lokacin na sani cewa akwai babban nauyi a kaina ina tuna da wurin da yake zaune a wannan ranar na zauna a kusa da shi akan wata kujerar fata wurin da baki ke zaunawa ban kalle shi ba lokacin da na mika masa takardar zuciyata na cike da nauyi na kasa rike hawaye na saboda mun yi iya ƙoƙarinmu domin ganin cewa ba a harba waɗannan manyan hafsoshin sojin ba bayan mintuna biyu sai ya tambaye ni ina wanda ya gudu yana mai cewa ba sunan wanda ya gudu a cikin wannan takardar shin ko ka san wanda yake nufi a gaskiya ban san wanda yake nufi ba lokacin sai na juya ina kallon sa don ya faɗa mini abin da yake nufi da wannan kalmar saboda a irin wannan yanayi dole ne mu yi ƙoƙarin kaucewa yin kuskure gaskiya na shiga damuwa sosai lokacin da na ji ya tambayi wannan suna da babu shi a cikin takardar na sake juyawa na tambaye shi don sanin kowaye yake nufi a lokacin ne ya ambaci sunan afirifa na ce afirifa sai ya ce kware kuwa ai afirifa ya so ya riga mu aiwatar da juyin mulki ya bayar da wasu makudan kudade don shirya farfargar da dagulewa gwamnatin can pound lissafi a lokacin al'amura na da wahala sosai Kuɗin da ya baza don wannan aiki sun fito ne daga wasu ƙungiyoyi na ƙasashen yamma, amma ba zan ba ku suna a nan ba. Kuma maimakon ya ci gaba da aikin neman kayar da gwamnatin Achen da kuɗin, kamar dai yadda wannan janar ya shaida mini. Sai kuma ya juya wajen neman halaka Bawuli, ina zaton shine shugaban UNC a lokacin. Ban tuna komai, saboda babu ruwana da siyasa a lokacin ban san hakan gaskiya ne ko kuma a'a ba sai dai abin da ya faɗa mini kenan a siyasance ina kallon irin wannan hali a matsayin babban laifi sai dai na yi shuru na wani ɗan lokaci bayan ya mayar mani da takardar sai na koma don aiwatar da aikin da ke gabana. So Shi ne ya ƙara sunan Afrifa ko kuma kai ne ka rubuta. Uh, Gaskiya ne ƙarara yake sunansa an ƙara shi ne daga baya. Dole ne mu yi wannan babbar sadaukarwa idan dai kai mai laifi ne. Ai abin ba wahala. A cikin takardar akwai jerin sunayen waɗanda za a kashe, cikin su mutanen kware wasu ma ba su da laifi, amma dole wasu su mutu don wasu ɗaruruwa su rayu. Shi wannan janar da kake zance, ko har yanzu yana nan a raye? <laughs> <laughs> kwarai yana raye oh. kuma har ya zuwa yanzu aboki ne a gare ka a a a ba zai yi wani ƙarin bayani akan zancen kisan tsaffin shugabannin ƙasar ba musamman janar afirifa lura da yadda yake ƙoƙarin kaucewa batun da cewa afirifa baya cikin shirin waɗanda ya kamata a kashe wannan na nuna cewa tamkar an kashe shi ne ba tare da ya aikata wani laifi ba shin ko ana iya cewa kun sadaukar da shi ne kawai <laughs> <laughs> don samun amsar wannan tambayar sai ka karanta littafin da na rubuta a game da rayuwata da zai fito nan ba da jimawa ba Uff, zan dakata adam To a jimlace kafin mu karkare ana iya cewa da a lokacin babu wannan jinar din a raye da watakila Afirifa bai kasance a cikin jerin waɗanda za a kashe ba kenan? No, kwarai da gaske. Ma'ana dai baka cikin mutanen da suka buƙaci a sanya Afirifa cikin jerin waɗanda ya kamata abin da ke kenan. Non, je ne pense pas. Lokacin da muka rubuta sunayen waɗanda za a kashe daga cikinmu babu ma wanda ya tuna da shi. Afirifa baya ciki. Idan kuna ganin kimar janar a matsayinku na kananan hafsoshin soji, kuma kuka kasance cikin irin wannan yanayi, dole ku aikata abin da aka umarce ku. Zai ba ku umarni shi ba ruwansa. Da zarar ya yi muku bayanin ko saboda mai aka ɗauki matakin, to lallai wata rana za ku yi nadama. Haka abin yake. Rollins dai ba zai kara wata kalma akan wannan batu ba. Lallai abin ba daɗi, amma bana nadamar abin da na aikata don ba mu da wani zaɓin da ya wuce abin da muka yi. Idan ba mu yi hakan ba, da lallai mun samu matsala. farkon shekarun 1980 rollins da yanzu baya kan madafan iko saboda an yi masa ritaya amma duk da haka ana kallonsa a matsayin barazana ga sabbin magabatan kasar tabbas suna tsoron haye masa lura da farin jinin da yake da shi a tsakanin al'ummar kasar ghana sai dai bangaren mahukunta suna kokari don ganin cewa sun nisatar da shi daga harkokin siyasar kasar baki daya domin kada ya rungumi hannuwa baya komai jerry rollins zai kafa wata kungiya mai suna kudu ga watan yuni a cewarsa don taimakawa al'ummar ƙasar ghana zurfafa tunaninsu wannan manufa ta samu adawa daga magabata har ma sau da dama ana yunkurin kashe shi the state security machinery Rundunar da ke kula da tsaron ƙasa ta so makamawa da tirsasa wasu sojoji a cikin barikoki daban-daban sun fara yi mana barazana. Sun yunkurin kashe ne har sau biyu. Sun so yin haka, kotuna sun fara mayar da filaye da wasu dukiyoyin da muka kwace a baya, dukiyoyin da aka mallaka ba a kan ka'ida ba, sun fara mai da su ga waɗanda aka kwacewa. a fannin demokaradiyya dai sabbin magabatan kasar sun fara samar da ci gaba sai dai fannin tattalin arziki sai kara dagulewa lamurra ke yi masu fasa da fataucin sauran abubuwa ba a kan ka'ida ba na kara samun gindin sama a cikin kasar matsalolin da jerry rolin ya yaka sun so mu dawowa ga dangadan a ghana tattalin arzikin kasar ya kai makora bangaren lalacewa shugaba liman ya kasa ɗaukar matakan da suka dace don daidaita lamurra wannan kuwa na zuwa ne saboda kasancewar gwamnatinsa ta haɗin gambiza ce da bata da cikakken yin yayi a zauren majalisa sai dai rawlins da ake dangantawa da fidel castro ko kuma mu'ammar kaddafi saboda kasancewarsa mutum mai yawan bazata ba zai taɓa zura ido ƙasar ta kama hanyar rugushewa ba amma ta ƙaƙa zai bullowa lamarin ganin cewa a yanzu fa shi ɗan kallo ne haka zalika shi da kusan dukkanin abokanninsa an yi musu ritaya ta ƙarfi da yaji. shin ko zai iya taɓaka wani abu kuwa? 'Yan ƙasar Ghana a shirye suke su yi masa biyayya a cikin wannan sabuwar tafiya da watakila za ta fita baya zubar da jini. Abin da ke tabbas wanda ake kira da suna laftana na tunanin hanyoyin da zai bi don sake karɓe ikon wannan ƙasa. Idan har ya yi nasara kuwa a wannan karo, to da wuya ya sake shirya zaɓuka kuma ya koma gefe. Wasu 'yan boko da ke zaune tare da shi a yaushe sun saka masa sabbin ra'ayoyi a kai. Ko ta yaya zai wa lamarin sai ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba game da tarihin rayuwar tsohon shugaban kasar ghana john jerry rollins yanzu kan a madadin olivier raul dolphin michaud da kuma alan foka Abdulkarim Ibrahim Shikal da sauran ma'aikatan sashen Hausa na ke cewa da ku a huta lafiya.